الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولذات الدنيا ثلاثة أنواع فأعظمها وأكملها ما أرسل إلى لذة الآخرة ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء بينه بكهف عدو الله وعدوه فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته لله وشوقه إلى لقائه وظهره في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتذهب آلاما أعظم منها فلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك تولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والغلو بغير الحق وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى إلى حلاله قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال بعض السلف في تفسيرها كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقل أداب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة أيحسبون أنما نمد أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام كما قيل معارف كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المقال عذابا النوع الثالث لذة لا تؤتي لذة بجاه الكلام ولا ألما ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه اللذة المباحة التي لا يسأل بها على لذة الآخرة فهذه زمان هذا الدين ليس لتمتع النفس بها قدم ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها وهذا الاسم هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لحم يلقو به الرجل وهو باطل إلا لم يكن بقوله وتأديبه فرسا وملاعبته وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وما أعان على البذلة المطلوبة بذاتها فهو حق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 masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata da laraba yau muna ashirin ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan sha daya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa wallafar babban malamin nan al-imam al-allama muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 151 cikin wannan littafi a jerin gwanan darasin mu wannan shine 327 kafin mu shiga <coughs> karatu za mu gabatar da ta'aziyya ta rashin ɗaya daga cikin jagororin da'awa da ilmantarwa da karantarwa da agaji a cikin wannan jiha ta katsina shine malam muhammad alti wanda shine mataimaki na biyu na shugaban kungiyar bai bid'a wa iqamatus sunna ta nan jihar katsina ɗaya daga cikin waɗanda aka daɗe da su ana ta gwagwarmaya shekaru masu yawa domin yada addinin musulunci da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da taimakawa mutane da agaza musu ba da tarbiyya da sauran ayyuka na alkhairi Allah ya masa rasuwa a ranar litinin da ta gabata muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa da rahama Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan ayyukansa kurakuransa Allah subhanahu wata'ala ya fi masa Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannatul firdaus ce makomarsa ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi Allah subhanahu wata'ala ya zafarta wa dukkan yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya cika mana da imani akwai ah, wasu daga cikin tambayoyi da zamu amsa kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan wata ɗabi'a da ta bullo a cikin al'ummar mu musulmi wato shine samun wato guruf-guruf da ake budewa na whatsapp ko waninsa daga cikin kafofin sadarwa na zamani wai ana tara tsofaffin dalibai na makaranta a buɗe guruf a ce saboda sada zumunci ce to sai ka ga wannan wato wannan zaure ya kunshi maza da mata waɗanda suka taso suka yi karatu lokaci ɗaya ko a makaranta ɗaya ko a aji ɗaya sai su haɗu sai su buɗe gurup su duka kowa da sunansa ana tura turan gaishe-gaishe da sakonni ceto a irin nan za ka ga cewa wani a ce ba a fahimci waye shi ba ko waye ita za su turo hotonta kowa da kowa a cikin wannan zaure ya ganta to gaskiya <clears throat> wannan ba karamar baraka ba ce ake so a ƙara shigo da ita ta rusa gidajen aure da mun san irin matsalar da muke ta fama da shi ta mace-macen aure da kullum ake ta ji yana tsina ta faruwa to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da iblis yake shigo da su domin a kawo rashin fahimtar juna da rashin zaman lafiya a cikin gidajen aure saboda kun yi makaranta tare da ita ta tafi ta yi aure shekara da shekaru da banka da ita watakila kun yi sakandare ne tun daga lokacin ba ku sake haduwa da ita ba shekara goma shekara ashirin ta je ta yi aure tana gidan mijinta ta hayayyafa lokaci guda shaidan ya yi muku kururuwa ya ce ku taso ku haɗa kanku ku yi zaure ku rika hira a tsakaninku saboda sauraka mazansu da matansu wata budurwa ce wata matar aure ce wata bazaura ce wani na kirki ne wani na banza ne wani lalatacce ne ba sharaɗi ba ne don kun yi makaranta ɗaya kuma shi kenan zai zama mutumin kirki na tsatsai kammalalle ba dole ba ne to shi kenan daga lokacin a zo a shiga ya samu lambata ta samu lambata an kara kusanto da wani abu na baɗala kurkusa a lokacin tana gidan aurenta tare da mijinta ba ta san wace duniya yake cike wa zurisa ina ma take ba shi kenan sai aka zo aka kara cewa wai a da zumunci sai kuma za a lokacin da za a lalata zumunci ne to har ta kai idan wata ta yi magana ba a san wace ce ba ce mu fa ba mu gane ke wace ce ba ko kuma shi yo shaidanin ma ce shi bai gane ta ba ita kuma sai ta jeho masa hotonta ta sha kwalliya da jambaki da waye ya gane ita ce shi ma kuma ya jeho hotonsa to ni ma gani to daga lokacin dai shi kenan sai alaka ta kullu shi na miji yana ganin matarsa daga shi sai ita kuma can akwai wata duniya ta shaidanu an haɗu ana ta yi wa juna wasu wasi iri-iri da maganganu iri-iri in ya ga dama ma zai iya samun lambar da tun daga shi nan tana cikin gwarar zai iya samun lambar ta kuma ya rika magana da ita firamitli daga shi sai ita ba nan ma sai ya yi da ita a cikin gwarar ba ya kulla kawance tun da dama wai an san juna ana tare shekara goma ko shekara sha biyar ko ashirin baya to yanzu nesa ta zawo ta zo kusa to kaga daga lokacin shaidan ya kuma sabon wata kafa da zai shiga wanda wannan ba shari'a ba ce shari'a ba ta zo da wanda wannan ba shi ne sada zumunci ba ba shi ne sada zumunci za su a buɗe gurum kawai a rika hira tsakanin maza da mata matan aure yan mata zawarawa da maza da su ma kowannensu ya riga ya mallaki hankalinsa ya san inda ya sa gaba kuma shi kenan a dawo kuma a sha kudu ana ta hira da iri da sunan sada zumunci wannan bata zumunci ne kuma musulunci ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda da wannan ba ba sharaɗi ba ne shi kira don kin yi makaranta da wani shi kenan kun zama abokai wannan babu shi a musulunci babu wani abokantaka tsakanin namiji da mace a musulunci wanda ana sani shi ne wajen musulunci amma a musulunci ko ne zama ɗan uwanki ne na jini ko ya zama ki ne ko zama dan uwanki ne na karaba ko zama mijinki amma wani can ajnabi dan kun haɗu shi ne zama abokinki ya zama boyfriend wannan ba mu da shi a musulunci mace halitta ce da ake son a kula da ita kiyaye ta saboda shedan yana amfani da ita wajen lantsana tarkonsa annabi yana cewa ma taraktu fitnatan ba'di adarra ala rijali min an-nisa' ban bar wata fitina a bayana ba wacce za ta cutar da maza kamar mata shi yasa za ka ga cewa ita ce tsanin da dukkan wasu waɗanda suke ƙoƙarin barna a cikin al'umma ita ce tsarin da suke takawa ta nan ne za su shigo wa al'umma daga lokacin kuma da sun lalata tarbiyyar gida sun ɓalɓata gida shi kenan yara masu tasowa su ma sai su tashi da mummunar tarbiyya kuma da abin da suke so kenan su lalata wannan makaranta ta family ta dangi ta ahali daga lokacin kuma an samu saukin a cikin al'umma gaba daya sauraka ya kamata musulmi mu zama a faɗake wannan ba hanya ba ce ta sada zumunci babu wanda ya ce kike na dan kin yi makaranta da wani ya zama zumanki da za ki nemi sada zumuncinsa har ma ka ji wai idan wani ko wata daga cikin wannan gurin baya da lafiya sai a ce to a tada wani tim Ta da wata tawaga da wani da wance da wani da wance su haɗu su je su dubo shi ko su dubo ta ka duba wannan fitina malam tana gidan mijinta mijin bai san me tafi yi ba ta kunshi kanta a ɗaki ko ita tana tattaunawa tana zumunci da abokanta da suka yi makaranta ana babu shakka barna ce duk masu hankali ya kamata su yi ƙoƙarin toshe ta su yi toshe ta wannan kafofi da suke da su na zamani wuka ce mai kaifin biyu ana iya amfani da ita wajen abin da zai zama maslaha ga al'umma ana kuma iya amfani da ita wajen da a rusa al'umma kuma masu amfani da ita wajen rusa al'umma da susa da tarbiyya rusa addini su suka fi yawa akan masu amfani da ita akan abin da yake na maslaha ga al'umma ya kamata musulmi mu zanto a faɗake iyaye su tsaya a tsaye mazaje su tsaya a tsaye wajen su ga cewa sun ba wa ‘ya'yansu da matansu kariya kamar yadda Allah ya nema ya yi halazi na amina ko an kusa kuma wa alaikum nara ya fi waɗanda suka yi ibadin ku tsarin kawunan ku kuma kare iyalanku daga wuta wani yana da cikin kare iyalai daga wuta kada ka yadda matarka ta shiga irin wannan gurbin in wata kamarta ce da suka saba kuma suke mutunci shi kenan wannan suna nan tare kenan amma a ce maza da mata wai an buɗe grup ana zumunci yana hira da ita tana hira da shi ta ina ne za a samu zaman lafiya a cikin al'umma ta ina ne tarbiyya za su ta ina ne za a kare auratayya da suke yawan rushewa a yau cikin sauki saurata ya kamata iyaye da maza mazaje da malamai a yi ta kunne a kuma ta faɗakarwa a kan wannan allah ya tsare to shi kuma wani yana tambaya ne akan cewa mutum da yake kiwon kaji ko nau'in wasu dabbobi sai dabbobin suka yi ta mutuwa saɓanin wani shi kuma da ya irin wannan kiwo sai ba sa mutuwa wace sai mutane suke cewa kiwon ne bai karbe shi ba to shi ne wiki cewa shin wannan camfi ne wannan ba shi wiki ce camfi ba ba shi ne camfi ba camfi shi ne ka dubi wani abu ka dangara masa samun ko rashi cin nasara ko cin rashin cin nasara ka ce in ka ga abu kaza to za a yi nasara in ba ka ga abu kaza ba za a yi ko in ka ga abu kaza ba za a yi nasara ba ko rana kaza ana samun kaza rana kaza kuma ana abin na wani ita shi ne ake shiga canfi kuma irin su laraba gana da muke da ita to amma wannan kalma shin tana nufin cewa wani abu aka canfe tattare da shi wannan mai kiwon kaji watakila wannan hausa ce dai na san masana harshen hausa za su fi sanin wato inda ma'anar kalmar take ta dosa amma dai ni abinda zan fahimta kiwon bai karbe ka ma'ana ka iya ba wancan da ka gaya yana ta abin ya iya ne sai ka je ka koya shi ne amma ba wancan bai ka ake ba eh? ba na jin shi bai faɗar wannan wai yana danganta abin da canfi ne da mun ce abu kaza bai karbe ka ba wai ana nufin an canfe abin ba cewa kai in dai wannan abin ne ba za ka yi sa'a a cikin sa ba ce wataƙila maka iya ba ila akwai abin da kake yi ba daidai ba akwai akwai wasu yan dokoki da ake buƙatar kiyayewa ba ka kiyayewa kila akwai sakaci baka iya ba wa abin lokaci da ya kamata ka bashi ba duk kila duk wannan zai iya shigowa a cikin kalmar bai karbe shi ba bai karbe ka ba amma ba na tsammanin wai canfi take nufi sai dai ko in tana da wani tarihi a harshen hausa da ta samo asali daga canfi to wannan kuma masana harshen hausa sai su ƙara bayani mala yake cewa wadda zatu duniya talatatu alwa jin daɗin duniya jiyayyen daɗin duniya uka uku ne fa'azamuha wa akmaluha mafi girman jin daɗi mafi cikar jin daɗi ma ausala ila da zafin akhirah جن داد ليكيك الزواج جن داد الظاهرة ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الصواب كما أكي وزن ساكمكو أكن ونن جن داد ليه ما في شكر ساكمكو ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يصل به وجه الله من أكله وشربه ولبسه <coughs> ونكاهه saboda haka ne mumini ake masa sakayya akan abin da ya yi don Allah wajen cinsa ko shansa ko suturarsa ko kuma aurensa wa shifa'i ghaizihi bi qahri aduwillahi wa aduwihi da kuma huce haushinsa ta hanyar murkushe makiyin Allah makiyinsa fa kaifa bi lazzati imanihi to ta yaya kuma ma ba zai samu sakayya ba babba da jin daɗin imaninsa wa ma'arifatihi billahi da saninsa ga Allah wa mahabbatihi lahu da soyayyar da ke masa wa shauƙihi ila liqa'ihi da tsananin begensa zuwa ga haɗuwa da Allah wa tsama'ihi fi ru'yati wajhihi al-karim fi jannatin na'im da kwaɗayin ya ga fuskar ubangiji mai karamci a cikin gidajen aljanna na ni'ima a nan malar zai yi magana a kan wato jin daɗi abinda ake kira jin daɗi jin daɗi abinda za ka yi ranka ya yi farin ciki ka yi farin ciki da shi ka ji daɗi a jikinka a tunaninka ka samu hutu to waɗannan abubuwa duka iri uku ne to shi ne yake magana akan kaso na farko abinda za ka yi ka ji daɗinsa ka more shi kashi na farko daga ciki ya ce shi ne mafi girma a cikin dukkan wani nau'i na jin daɗi shi ne mafi girma kuma shi ne mafi kamala shi ne jin daɗin da zai yi kuma ka jagoranci kuma ka samu jin daɗin lahira ka ji daɗin a nan kuma a lahira wannan jin daɗi ya zama sanadiyar samun jin daɗin ka da lahira to wannan shi ne jin daɗin da ya fi kowanne abin da za ka yi ka ji daɗinsa kuma a sanadiyar sa ka samu jin daɗin lahira wannan shine jin daɗin da ya fi kowane jin daɗi ya fi shi girma ya fi shi kamala ka ji daɗi sannan kuma a yi maka sakayya a kan wannan jin daɗin ka ji daɗi a ranka ka ci ka ƙoshi ka sha ka ƙoshi sannan kuma bayan wannan jin daɗin ka samu sakamako kuma daga Allah subhanahu ka samu gwabin lada ya ce to wannan jin daɗin shi ya fi kowanne da zai haɗa maka abu ya maka jagoranci zuwa ga lahira kuma ka samu lada a kansa ya ce shi ya sa mumini mumini yake samun lada a kan abin da ya yi don Allah abin da yake mubahi ne halal ne an halatta masa shi ya yi amfani da abin amma kuma in yayi wannan abin na mubah kuma ya yi shi don Allah kuma sai ya likide ya zama neman kusanci ga Allah subhanahu sai zama ibada asali al-mubah a gurin malamai shine ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab abinda in ka yi shi a karan kansa ba za ka ce kana jiran lada daga Allah ba kuma ba za a ce maka ukuwa ba saboda ka yi wannan abu kamar cin ci da sha ci da sha halal ne ka ci ka sha ka tashi ka yi tafiya ka samu inuwa ka huta ka ji bacci ka yi bacci wannan duk mubah ne duk an halatta wa ɗan adam yayi wannan to shi wannan mubah a gurin mumini abin da yake halal wanda asalinsa baya tattare da lada ko ukuba yakan rikide ya koma ibada yayin da aka tsarkake niyya aka yi shi don Allah mubah halal yakan koma qurba abin da ya zai samun maka da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala kamar ci da sha ci da sha da sanya tufafi da aure waɗannan ba mubahat ne abubuwa ne da aka wa mumini ya aikata su to amma idan ya yi su da wani da wata kyakkyawar niyya ubangiji yana iya mayar masa da wannan aikin ya koma ya koma ya koma ya koma ibada ya koma abin da zai samu lada a kansa mutum ne zai ci abinci ya ƙoshi ya sha ruwa don ya samu ƙarfin da zai yi ibada don ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah ko don zai samu ƙarfin da zai yi wani aiki ga addinin Allah sauraka ya ci abinci ya sha don ya samu ƙarfin da zai wato tashi yin kiyamun laili misali ko ya taimaka wa waɗanda suke buƙatar taimakonsa ya ci ya sha da wannan niyyar shikinan wannan cin da shan ya rikide ya koma bautar Allah da zai samu lada a kansa shi yasa abu musa al-ash'ari yake cewa mu'az ibn jabal inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati nakan nakan sa tsammanin samun lada a cikin bacci na kamar yadda nake sa tsammanin samun lada a kiyamun laili dina nakan yi kiyamun laili don in samu lada to haka nan bacci na ma nakan sa ran zan samu lada a kansa saboda ya yi bacci da farko-farkon dare don ya samu nishaɗi da karsashi ya tashi ya yi kiyamun laili da dare kaga da manufa ya yi wannan baccin don ya samar masa da wani karsashi da wata walwala ya murmure ya tashi ya bauta wa Allah to baccin ya zama ibada to dukkan wani abin da za ka yi domin ka samu wato domin ka samu wani abu na na bautar Allah ko ka kare kanka daga fadawa cikin laifi to shi ma wannan kana da kana da nada shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa wa fi bud'i ahadikum sadaqa dayan ku ya zai kewa matarsa sadaka ce wata sadaka wani abu zaka ɗauka naka ka mika dan ka samu lada ka ga gaba bukaci dan Allah ya baka lada akan wannan sai nabi ce to saduwa da iyali ma sadaka ce sahabbai suka ce ya rasulullahi ayati ahaduna shahwatahu wa takunu alaihi sadaqa dayan mu yanzu zai zo wa sha'awa sai biya sha'awarsa sannan kuma ta zama masa sadaka النبي يتي أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال me kuke gani da a ce zai ɗauki sha'awar na nasa nasa ya sanya ta a haram ba zai zama yana da laifi ba suka ce kwarai yana da laifi yana da zunubi ce to haka ma in ya sa ta a halal kaga al'aslu fi nikah shine al'ibaha shine halacci amma idan mutum yayi aure domin ya kange wato mutuncinsa ya kare mutuncinsa ya guji fadawa haramta wannan auren ya rikida ya koma ya koma ibada to duka wani abu na mumini yana rikida ya koma ibada mutumin da zai fita da sassafe tafi kasuwa ba dan komai don ya samu abin da zai ci da kansa ya ciyar da iyalansa ila ma ya taimaka ma wasu da wannan niyyar yake fita ba da niyyar ya je ya dambara ko ya cuta ko ya algushi ko ya fi ba ya fita ne don ya samu halal ya kare kansa ya taimaka wa gidansa ya taimaka wa makotansa da yankuwansa ta wannan shi ma ibada yake ne ibada yake shi ya sa sallallahu alaihi ya safa a sayu fi mutum ya fita neman arziki shi ma shi ma yana daga cikin yana daga cikin jihadi fi sabilillah yana daga cikin jihadi fi sabilillah ka duba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana uzurrukan da suka sa Allah ya sassauta wa muminai awon tsayuwar dare cikin suratul muzammil cewa akharuna alima an sai kuna fikun marza wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah aka faɗi waɗannan uzurrukan guda uku uzuri na farko Allah ce Allah ya san daga cikinku akwai waɗanda suke marasa lafiya da haka ba za su iya wannan dogon tsayuwar daren ba Laila illa قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه بذلك إيابة yace a cikinku akwai marasa lafiya a cikinku akwai waɗanda suke yadribuna fil ard suna tafiye tafiye a bayan ƙasa suna neman falalar Allah wasu kuma suna yaƙe fi sabilillah ka zo aka gabatar da mai ma fita neman arziki akan wanda ya fita yaki Allah jiro su gaba daya da nuna maka girman fita don neman abu daga falalar Allah ba daga 419 ba ba daga damfara ba daga cuta ba ko mugunta ya fita nema daga falalar Allah saboda haka daɗin da za ka ci da abin da Allah zai hore maka na ci da sha da sutura da aure da za ka yi in dai ka nufi Allah subhanahu wata'ala da waɗannan ayyukan to wannan daɗin da ka samu ubangiji zai maka lada a kansa kuma zai maka jagora zuwa ka samu lada abin jin daɗi na har abada shine na lahira to da shine akmalu lazza jin daɗin da tafi kowane jin daɗi shine kuma a'zamu ladza jin daɗin da yafi kowane girma to shine yace walihaza kana almu'minu yuthabu ala ma yaqsidu bihi wajha Allah min aklihi wa shurbihi wa libasihi wa lubsihi wa nikahihi wa shifa'i ghayzihi biqadri biqahri aduwwi Allah aduwwi haka nan da huce haushinsa da zai yi wajen ya murkushe makiyin Allah ko makiyinsa yayin da mumini <coughs> zai yi karan batta da makiyin Allah makiyinsa kuma ya yi nasara a kansa babu shakka zai farin ciki zai ji daɗi wa yau mai izin ya farahu mu'minu da bi nasirillah dan suru man yasha kaga Allah subhanahu wataala ce a wannan ranar mu'mini za su yi farin ciki da nasara Allah da Allah zai ba su shi kaga mu'mini yayi wato yayi nasara akan abokin gabansa wani abin da zai faranta masa rai sannan a daidai lokacin kuma wani abu ne da Allah zai saka masa a kansa kuma sannan wani abu ne da zai masa jagoranci zuwa ga ya samu ya samu jin daɗi na lahira fa kaifa bi lazzati to in ya zanto wannan jin daɗi ne na wasu abubuwa da Allah ya halatta masa wanda buƙatar sa ce buƙatar sa ce a matsayin sa na dan adam ya ci ya sha ya sutura ya samu makwanci ya aure wani buƙatar sa ce ta larura ta rayuwa amma duk da haka Allah ya nuna cewa idan bawansa mumini ya tsantsanta niyyarsa da dan Allah zai ba shi lada a kansa to ina ga wanda kuma ya ji daɗin imanin da Allah ya zuba a zuciyarsa kamar da kuka sani cewa mumini wanda ya san Allah subhanahu wata'ala ya sansa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa ya sansa da sifofinsa na kamala ya sansa da ayyukansa na kamala ki cike da hikima da adalci yakan ji daɗi yayin da ya kusanci ubangijinsa yakan ji farin ciki yayin da ya ganshi yana bautar ubangijinsa ibada tana zaƙi tana garɗi tana daɗi a zukatan waɗanda suka san Allah kuma suke kusanta shi da ruhi tsarkakakke da zuciya tsarkakakkiya suna jin daɗinta a nan a wannan littafin ko kuma a cikin karance-karance mu mun karanta da za wannan littafin mun karanta inda ya kawo mana maganganun malamai magabata wani daga cikinsu yana ji ibrahim ibn adham ne cewa lau ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi la da masu milki sun san abin da muke ciki na jin daɗi da bautar Allah da ambatan Allah to da sun yi rigima a kai kwaci wannan daga wajen mu ko da takobi ne da sun raba mu da wannan jin daɗin ko da takobi ne saboda kan muminai masu tsoron Allah suna jin daɗin kusanci ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wa bilal arihna bis salati ya bilal nemo mana hutu ta hanyar sallah kira sallah mu shiga sallah dan mu samu hutu saka yana samun hutu wajen ila qurratu aini fi salah yace an sanya farin ciki na a cikin sallah an sanya farin ciki na a cikin sallah lokacin da yake sallah lokacin yake jin farin ciki wani farin ciki na musamman tare da shi wani abu ne da zai yake daɗaɗa wa mumini to idan ya zanta cinsa da shansa da sitirarsa da aurensa da yake jin daɗinsa a rayuwa duk da cewa larurarsa ce yana da buƙatar wannan da wanda yake mumini da wanda ba mumini ba duk suna da buƙatar wannan amma ya zanto in ya yi su dan Allah zai samu lada ko da ko ya ji daɗi to ina ga imaninsa in ya ji daɗi da imaninsa ta yaya za a ce ba zai samu sakamako ba ko kuma yaya za ka yi tunanin girman sakamakon da zai samu ya za ka yi tunanin girman jin daɗin da zai samu a ranar gobe kiyama shi ne ce fa kaifa bi lazzati imanihi wa ma'rifatihi billah wa mahabbatihi lahu wa shauqihi ila liqa'ihi to yaya abin zai zanto na girman sakamako ko kuma girman daɗin da zai samu a lahira a dalilin daɗin da ya ji na imaninsa da sanin da yawa Allah saninsa da yawa Allah da san da yake masa da shauƙin haɗuwa da shi da yake da shi da kwaɗayin ya ga fuskar ubangiji a aljanna a gidajen aljanna na inda ni'ima babu shakka a nan sakamakon sai ya fi girma sannan kuma daɗin da zai riska a lahira sai ya fi wannan girma to ita ce a'azamun lanta dukkan wani abu da za ka ji daɗinsa kuma ya zanto sanadiyyar jin daɗi a lahira wannan shi ne jin daɗi da ya fi kowanne shi ne nau'i na farko ce wa nau'u sani lazzatun tamna'u lazzatal akhirah jin daɗin da zai hana maka jin daɗin lahira jin daɗin da idan ka same shi a nan zai hana maka samun na lahira wa tuqibu alaman a'zama minha za kuma su haifar maka da wato wannan jin dadin zai haifar maka da wani raɗaɗi wanda yafi wannan jin daɗin girma kalazzatil ladina ittakhadhu min dunillahi awthanan mawaddata bainahum fil hayatid duniya kamar jin daɗin waɗanda suka riki wasu ababen bauta wato dan soyayya a tsakaninsu a cikin wannan rayuwa ta duniya yuhibbunahum ka hubbillah suna san su da kamar san Allah wa yastamti'una ba'dhum bi ba'd suna jin dadin junan su kama yaquluna fil akhirah idza laqu rabbahum kamar yadda Alahira lahira yadda suka haɗu a gaban ubangijinsu zasu ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana ya ubangiji mun jiyar da junan mu daɗi kuma mun isa ga ajalin mu da kai mana qala na naru maswaakum ubangiji ce wuta ce makomarku khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta illa ma sha sai abinda Allah ya ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne masani wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar haka ne muke dora wasu azzaliman akan wasu saboda abinda suka kasance suna aikatawa to wannan ita ce wato mafi munin jin daɗi jin daɗin da zai kange ka daga samun jin daɗin lahira jin daɗin da zai haifar da wani raɗaɗi da wata azaba wacce take mafi girma daga wannan jin daɗin da ka ji jin daɗin da zai haifar maka da raɗaɗi nan gaba ba jin daɗi ba ne jin daɗin da zai hana maka jin daɗin lahira wannan ba jin daɗi ba ne shi ne mafi munin jin daɗi shi kamar jin daɗin waɗanda suke riƙan wasu abubuwa suna bauta musu suna nuna musu ƙauna ba Allah ba suna san su fiye da yadda suke san Allah suna jin daɗin kusantar su da bauta kamar yadda mumini yake jin daɗin kusantar ubangijinsa da bauta kaga wannan jin daɗi ne da ƙarshe zai zama musu azaba da raɗaɗi da gobe kiyama ce kamar yadda a nan duniya suka jiyar da junansu daɗi su da shaidanunsu saboda ka su bauta wa shaidanin kuma su taimaka musu cikin wasu abubuwa da suke yi ko suke nema a nan duniya kamar waɗanda suke haɗa kai da bokaye da matsafa don cimma wata buƙatar su ta nan duniya yana son mulki ne ko kuma a'a yana son wani harkace ta kasuwanci yake so ya yi nasara a kan abokin hamayyarsa ko wani wata bukata ce daga cikin bukatunsa na duniya da yake da ita saboda ka yi je gurin boka ko dan duba masu ta'amali da aljanu aka yi masa aiki aka sa shi shi kuma ya yi wasu abubuwa waɗanda su zama sabon Allah ne wasu ma su zama kafirci ne wanda za a sa shi a rubuta masa alkur'ani da jini wannan kafirci ne ko da najasa wannan kafirci ne ko a sa shi rika tattaka alkur'ani wannan kafirci ne wanda za a sa shi kafirci ko a sa shi sabon Allah a hana shi alwala a hana shi wankan janaba a hana shi sallah na wasu kwanaki ko wasu watanni ya yadda ya karɓi wannan domin yin wannan bauta ne ga waɗannan shaidanin su kuma su taimaka masa wajen ya ci nasara a kan abin da yake so to kaga wannan jin daɗi ne wanda yake mummuna kuma zai katange mutum daga samun jin daɗi na lahira Allah subhanahu wata'ala ce wa yau mana shiruhun jami'an sun mana ƙoli da zai na ashiraku wa yau mana shiruhun jami'an ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون من دون الله لأن الذين متارا سقبا ديا يوم نحشرهم جميعا يا مأشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من, من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا التي تيران الذين متارا سقبا ديا وكي يا معشر الجن يا قو جماء الجنوب kadistaktartum min al kun batar da mutane da yawa Allah ce ya ku jama'ar aljanu kun batar da mutane da yawa sai su mutanen da aka batar su ce ya ubangijinmu istamta na bi ba'd mun ji yadda junan mu ne wato mun musu abinda suka ji daɗi? na saɓan Allah su ma suka yi mana abinda muka ji daɗi? to kaga wannan daɗin banza ne da nasin da nasin kowane ya ji daɗin banza mara amfani shine ubangiji ya ce zai ce da shi ƙalan naro wakon ziga shi ajalinsu ya zo rayuwar ta ƙare yau ga su gaba ubangiji gaba ɗaya kuma allah ya tattara su guri guda allah ce to ku je dukanku wuta ce makomarku khalidi na fiha za ku yi ta zama a cikin ta dindindin illa masha allah sai yadda allah ya ga dama kuma inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne ko masani ne haka dukkan hukunce hukuncensa cike suke da hikima sannan ya san abin da bayansa suke yi da wanda suka yi da wanda suke shirin yi ubangiji da ya san shi wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaksubun Allah ce kamar haka ne muke dora wasu azzalimai akan wasu mu ba su iko su yi nasara su murkushe ɗan uwansu azzalimai saboda bi saboda da suka kasance suna yi na saban Allah to ba ya a dora azzalimai akan su sauraka wannan yana nuna cewa mafi munin jin daɗi shine jin daɗin da zai zo ya ƙare a nan duniya kuma a wayi gari cikin wata azaba wani daɗi wanda ba shi da ƙarshe har abada walazzati ashabil fawahishi haka nan da jin daɗin ma'abota aikata laifuka muyagu na alfasha kamar masu aikata zina ko masu aikata liwaɗi ko masu cin riba ko masu caca ko mashaya giya duk abin da za su samu na jin daɗi jin daɗin banza ne domin zai katange musu zai hana musu jin daɗin lahira na yana cewa wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira ba saraka ko ya shiga aljanna wannan wa anharin min khamrin lazzatin lishari bina shi ba shi a ciki waɗannan ƙoramu na giya da Allah ya ce akwai su a cikin aljanna masu daɗin sha ga waɗanda suke mashaya to shi baya cikin waɗannan mashaya na lahira zai zama mashayi a nan duniya annabi yana cewa duk wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira sauraka bayan an hura shi a masa horo da azaba ta saban Allah subhanahu wata'ala da yayi a gidan jahannama ko da ya shigo wuta da imanin ya shigo aljanna da imanin sa to kuma zai samu giya a cikin ta ba to bai amfani wani jin dadin da zai hana maka ka sha wani jin dadi na har abada na zahira, ce wa zulmi wal baghi ko wanda yayi zalunci ya ji dadin zaluncin da yayi wal baghi da ƙetare iyaka ta hanyar shiga haƙƙin wasu fil ardi a bayan ƙasa wal uluwi bi ghairil haqq da girman kai ba tare da gaskiya ba girman kai wanda zai haifar da wulakanta mutane in girman kai haɗa suke da wulakanta mutane alkibaru batsum haɗu wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane to duk irin wani jin daɗi da kai da wannan a nan duniya to wannan jin daɗi da kuma da zai kange ka daga samun na lahira وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم wannan ma jin daɗin da kai a duniya da waɗannan abubuwa da ka samu mala shi kansa wata lalace ubangiji ya rika maka a nan duniya ta lalace ta fi komai muni liyuziqahum biha a'zama al'alami dan ka ɗanɗani kuɗar ka da su a lahira a dalilin wannan jin daɗin shi kuma za ya buɗe maka ƙofar ɗanɗanar kuɗa a lahira wa yahrimuhum biha akmalal lazzati sannan kuma ya hana musu mafi cikar jin daɗi a lahira bi manzilati man qaddama li ghayrihi ta'aman lazizan masmuman yastadrijuhu bihi ila halaki kamar mutum ne ya ba wa wani abinci mai daɗi amma cike da guba don ya ja hankalinsa zuwa ga halaka shi to hakanan wanda yake cikin jin daɗi na saban Allah a nan duniya kamar wanda yake cin abinci ne mai daɗi amma mai guba ƙarshe halaka zai yi ƙarshe halaka zai yi Allah yana cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum <coughs> inna kaydi matin Allah ce zan jinkirta musu ta yadda ba sa tsammani sannan kuma zan musu shifta ko ina musu shifta lalle kai dina mai karfi ne ubangiji zai rika yi maka jinkiri zai maka yi istijiraji kana ganin kamar abin da kake ciki ba matsala ba ce talala kamar da aka san talala daura dabba a jikin igiya mai tsawo saboda ka za ta rika tafiya ta zuciya a take take sai lokacin da ta je karshe sai ta gane cewa ashe shi ba inda za ta kara gaba ta zo makura to haka ubangiji zai ke yi wa kafirai da masu saban allah da ba za su tuba ba ubangiji zai ta musu talala yana ta sakar musu bukatar su suna ganin ga ta sana samu to wasu ma sai su kai ga cewa ai allah ma yana son su shi ya sa ma suke samun bukatar su ba san cewa talala ubangiji yake musu ba lace kai da ta ba karami bane da ka duk wanda ya ce zai kara da ubangiji to ya jira ya ga irin abin da zai same shi karshe ba a kara da ubangiji a kai labari wanda zai ce zai buga da ubangiji zai rukuma da shi shi ma ya san da mai jawa kansa haka mai saban Allah dan yana ga yana samun nasara to kare ya kashin cewa Allah ne ya sa masa hannu yake taimaka masa saboda yana san shi inda ba ya san shi ya zai ba shi nasara a'a ta lalace ubangiji yake masa shine malai ce kala ba'du salafi fi tafsiriha wani daga cikin magabata wajen tafsirin fadar Allah sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yace kullama ahdathu dhanban ahdathna lahum ni'ma duk sanda suka yi sabon zunubi sai mu kawo masa sabuwar ni'ima so wani salo sabo na sabon Allah sai kuma mu kawo musu wata sabuwar ni'ima jin daɗi a cikin wannan abu su kuma za su yi cewa ai abin da mai kyau su sun tsara gaba ubangiji ma sake sakan musu wani abu da ni'imarsa wannan asar din kamar yadda ya zo a cikin alwahi alwasid na wahidi da tafsirul bagawi daga zahaf ibn muzahim yake cewa kullama jaddadu ma'siyatan jaddadna lahum ni'ma duk sanda suka jaddada saban Allah mu sai mu jaddada musu ni'ima sai mu kara musu jin daɗi yana ta zaton cewa ai akan daidai suke abinda suke yi ma daidai ne baka ga cewa yanzu suna samun kaza ba suna samun kaza sun ci gaba sun waye suna jin daɗin su to wannan ta lalace ta ubangiji haka nan zo daga ɗaya daga cikin magabata Abdullahi bin Dawud al-Quraibi kamar yadda Ibn Abi Dunya a cikin Kitabul shukur da Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya da Baihaqi a cikin littafin Al-Asma was Sifat suka ruwaito daga Dawud ibn Abdullahi al-Quraibi da kyakkyawar salsala haka nan yahya ibn musanna shi ma ya zo a cikin addurul mansur sauraka Allah yake cewa hatta iza fari bima utu a baghtatan fa idahum mublisun فقطئ a القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين har sai idan sun yi farin ciki da abin da aka ba su na ni'ima akhadnahum baghtatan sai mu kama su kwatsam ba zato ba tsammani fa idahum mublisuna sai ka gansu wato a tsiya a tsiyace duk abin da suke tunkaho da shi su neme shi rasa babu shi ya tafi faƙuta ya dabirin ƙaumin labina zalamu aka yanke bayan waɗanda suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu za mu tsaya anan saboda lokaci bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh